rana ta farko ta ayyamun tashriq rana da ta gabata ita ce ranar sallah ita ce yawmul hajjil akbar ita ce rana mafi girma ta ainihin hajji to rana ta biyu ita ce take kasancewa kuma rana farko daga cikin ayyamun tashriq ibadojin da ake a ayyamun tashriq rana ta farko wato bayan sallah da kwana ɗaya za a ɗibi tsakoyi guda 21 waɗannan tsakoyi guda 21 za a ainihin je a jefi jamratu al'ula ko al-sughra da aljamratul wusta da kuma aljamratul aqaba waɗannan ainihin jimar wato waɗannan wurare guda uku na jifan shaidan ranar farko idan ka je za ka ainihin jefi waɗannan jamra da tsakuwa guda bakwai wato na ce ranar farko na nufin ranar farko daga cikin ayyamun tashriq idan ka jefe ta sai ka ɗan kauce ka ɗan bayan ka yi gaba sai ka yi hannun dama ka je ka tsaya ka yi addu'a ka daɗe kana addu'a a tsaye kana mai fuskantar maka wato kana mai fuskantar alƙibla rana ta biyu ko kuma kafin nan sai jamra ta biyu wadda za ka ainihin jefe ta da tsakon kwami guda bakwai ita kuma ka jefe ta da tsakon kwami guda bakwai madadin waccan an ce ka kada ka yi dama ka yi addu'a wannan kuma sai ka kado daga hannun hagunta hagu ka fuskanci alƙibla sai ka ainihin yi addu'a sannan sai ka tafi ka jefi jamra al'aqaba ko kuma alkubra da tsakoyi guda bakwai wannan jifa da za ka yi shi babu addu'a babu tsayawa <laughs> sai ka wuce sai ka zagaya to wannan jifan da ake yi na bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu da kwana uku ga wanda ya so bai halatta a yi shi ba kafin ainihin rana ta ainihin yi zawali ba komai ku kyale su kafin rana ta zawali bai halatta a wannan jifan ba da haka duk wata fatawa da za a bayar to ta saba ma abin da ya zo a cikin sunna na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai rana ta yi zawali ake jifa daga nan za a iya yin wannan jifa har yamma ga wanda bai sami ikon yi ba har dare yadda aka yi na ranar farko haka za a yi na rana ta biyu ga wanda ya so ya zauna kwana biyu to in yi wannan jifa sai ya bar mina amma in ya sake rana ta biyu rana ta faɗi gare shi yana mina to kuma lallai sai ya kwana a mina kwana na uku ya yi jifa ga tsakon kwamin nan da tsakon kwami guda 21 ga wuraren jifa guda uku sannan sai ya dawo da ainihin makka shikenan ya kammala ibadojin shi dangane da tsawaful ifada wasu mutane na yawan tambaya cewa ko ya halatta su jinkirta sai sun dawo maka gaba daya amsa ita ce bai halatta su jinkirta ba tawaful ifada a ranar sallah ake yin shi lallai lallai in ku haka jinkirta daga yin shi a ranar sallah to sai dai ka zauna cikin ainihin kayanka na harami da kuma haramarka akan cewa duk abin da ya halatta gare ka to ya dawo ya koma ya zama haramun domin ka zama mai ainihin matsayin harama amma ka ci gaba da zama a mina da kayanka na gida baka yi tsawaful ifada ba wannan ya saba ma abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a cikin hadisin da alimamu ahmad da abu dauda suka ruwaito da isnadi ingantacce yayin da alhaji ya ainihin gama zaman shi na mina to shikenan ya gama al'amura masu ainihin matukar muhimmanci na aikin hajji sun kare sai fatan Allah ya karba mishi sai dai za mu nasiha ga alhazanmu da Allah zaman nan na mina ana fuskanta haɗurra masu ɗimbin yawa daga cikin haɗurran akwai haɗurran da sukan kai ga aikata al'amuran da Allah ya haramta na kwarkwasa da fasikanci mata da 'yan mata na tukari sukan je su kewaye alhazanmu su ta ainihin zolayensu da hira da fari da rudarsu da ainihin wato maganganu waɗanda ba su dace ba alhazai sai a yi a hankali abu na biyu alhazai kowa ya taka tsantsan da dukiyar shi musamman jakakka da hansar ɗinka saboda yayin da alhazai suka kwanta bacci duk shekara akwai yara 'yan ƙanana waɗanda ake turo su suna sace wa mutane hansar sanda suka saka shi a caji alhazai sai a kiyaye wannan a wannan rana ta yau ranar ainihin tarwiya alhaji zai ainihin ɗaura haramin shi kamar yadda gamin ɗaura amma alhaji ba zai ainihin biyo da haramin shi ta karkashin kafaɗa ba haka ba don komi ba saboda wannan ana yin shi ne kadai a wurin ɗawafi na ainihin kudumi amma a tawafin da zai biyo baya tawafi na hajji da tawafi da ya shafi ainihin wato na ifada to duk ba a yi 'yan uwana alhazai ina fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana allah ya kiyaye mu daga dukkan haɗura da sharrori sannan alhazai a yi taka tsantsan game da yawan yawace yawace a rana da makamantan haka saboda ka a samu galabaita da kuma gazawa na kira zuwa ga 'yan uwana alhazai akan mu yawaita addu'a ga kanmu da 'ya'yanmu da matanmu da zuriyanmu da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu mu yawaita addu'a zuwa ga ainihin ƙasarmu Allah ya zaunar da mu lafiya mu yawaita ainihin addu'a akan duk wani sharri Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da shi a duniya ko lahira da wannan ainihin zan ɗan saurara a nan kafin Allah ya kai mu waɗannan ranaku waɗanda zan ci gaba da bayanai akan waɗannan al'amura ɗaya bayan ɗaya insha Allah Abu Abdulrahman muhammad awal adam da aka fi sani da albani zaria nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh